watan kin gane ko yadda na zo garin nan ban taba tunanin cewa wai da garin nan ba za ta zama cool ba watan sai na zo na same ta hai dalilin da yasa kika ko da yaushe kenan ina yawo da tawo domin ko na riga na san cewa Naija daman na dan bata tazara ne kusan shekara biyar zuwa shida to na riga na san cewa daman zan dawo to kin gane ko watan yadda soyayyar ki ina zuwa na ga na ja ga na ja ga na koma na ilafe na ga na sake ɗebowa na ganki na ga na sake zuwa na lafi sai na san akwai wani abu yadda rayuwar ce ne kwalata kai dan Allah tsaya me yanzu zaka mun magana ka dinga wani haka haka haka ba za ka yi magana yanda zan gane ba ka je can ka je ka ebo ɗabi'un da ba naka ba sorry it's my nature watan kin gane ko eh. rayuwa ce watan irin ta yan America kin gane yawancin mawakan nan zaki ga ko waka zaki ga suna yi sai dai ki ga suna irin periga festin periga cikan cikan kan cifafu yanzu kamar yanzu cisco a america yanzu idan yana tunsu zaki ga yadda yake breaking yadda yake koma yake abin nan yanzu kamar irin wannan fikewa ni irin ya ɗebo shoki kin gane ko da irin yadda zai ki yana abin nan haka kin gane ko ya irin wasu matan Najeriya din nan wai ba za ka irin irin wannan big father tell me who father international for two faga jiki jiki heavy heavy baby do you want me eh sit down nigga na me couple of mo we you looking for why yeah Kawata kenan kuma gashi zan je gidanku sai na ga kin fito zaki je unguwa ne? Eh gidanku za ni ne ma Wallahi kin ga abu ne ya dame ni dama zuwa ne in gaya miki ni wannan abin na saurayi sabon saurayin na ya gama isa ta wallahi. Kullum in ya zo min zance ba shi da magana sai dai ya dinga min wani haka haka da hannu kaman zai taba ni. wani ai rashin tarbiyya ne. daga an masa magana su umma ita kuma ai kin san wanda ya je Amerika yayi meye yayi menene in dinga hakuri da shi ya gama rudarsu da kuɗi ni wallahi ban san shi ba na san shi ai ke hakuri zaki wanda kin san halayyar su na can wanda ya je america dole ya haka a hankali zaki saba da shi dole ne ya haka shi ba dan hausawa bane ba saboda ya je america shine zai je ya koyo iskanci ya zo kuma ya rasa wanda zai yi iskancin sai ni ke ma da na kawo miki kuka ba za ki share min hawaye na ba da bayan su zaki goyo to ai ba mun ba abuwa ko zafi bane ko to kin ga tunda kin goyi da bayan ki shiga gida ni ba da na wuce fa a ni gidan ku ta ne ko ba To, jama'a salamu alaikum. Wannan rana ce ta farin ciki a gare mu baki ɗaya. Hmm. Domin rana ce da za mu zo muka haɗu baki ɗaya mu za mu ƙara ƙulla junanmu mutunci da kuma zamanci a tsakaninmu. Malam Idi muna ganin abin nan kamar wasa yau gashi ya zo ya tabbata ga 'yar wajenka da na gani ga kuma ɗan wajena da ya dawo daga karatu abin da yasa ba na ƙaunar yaron nan ya zauna ya auri baturiya saboda na fi so ya auri 'yar uwarmu bahaushiya kuma na ga ba wanda ya dace in haɗa iri da shi irinka malam idi alhamdulillah wannan rana ce ta farin ciki a gare ni ga mai ɗakinka ga kuma ɗakka ga mai ɗaki na hajiya ga ɗana ɗan lelena ko ba haka ba idan kana da wani bayani da za ka yi na nuna farin cikinka da munna to shi ke yanzu dai don mun riga mun zama ɗaya nan mun zama uwa ɗaya uba ɗaya a wannan ai an yi daidai kuma alhaji wannan tunani ne wanda mai karamin tunani ba zai yi shi ba hmm. ni a kan kaina kamar abin da ka faɗa ai ni ma ba ni ne zan yi walcin nan ba masha Allah wanda zai bayar da wannan ya dai tawa ce amma waliyinta wanda zai bayar da ita alhaji dafta bella mata wallama maradu <laughs> eh, to Allah da abin da za a yi da in Allah ya so yadda sannan abin albashar kuma malam idi wanda zai zama waliyin ɗana ni ba ni ba ne mai girma jarman makaman kano ne shi ne zai zama wali ne na gefe ga ubanmu maganin kukanmu baya mai goya marayu kuma sai da aka yi makirari ya zama uban mara uba mai uban mai ne mai rana ai jarma na daban ne shi ne zai zama waliyin yaron waje na ni ina gefe shi zai nemi auren matawalla gwamnatin tarayya shi kenan bi ta haɗu alhamdulillah tunda dukkan amince da wannan kuma kowa ya ji daɗi to na ji daɗi ni ma kowa zai ɗauki ɗan abin da zai ɗansa a bakinsa domin saboda wannan lokacin na tanadi wannan ɗan abubuwa na ɗan